nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. To a jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka haɗa da shirin ko kun san daga nan muna ɗauke da shirin nan namu koyi harshen farisanci baya ga haka akwai mu ɗauke da shiri na musamman ɗaya daga cikin waɗanda muka saba muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma daga nan muna ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa baya ga hakan akwai mu ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu ƙarƙare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da dar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu saurare za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗaki koki za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da ranar tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labarin za a cewa Iran ta ce samar da kasashe biyu baya tabbatar da 'yancin Falastinawa. Hasidi ma dai a samu ƙasa mai ta mulki na demokradiyya. isra'ila sun kai hari akan masallacin nablus a ranar juma'ar farko ta watan ramadan bankin duniya ya ce sake gina lebanon yana buƙatar dala biliyan goma sha ɗaya to yanzu ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka gadas ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya sake jaddada kin amincewa da matakin samar da kasashe biyu a matsayin samar da mafita ga rikicin falastinu yana mai cewa hakan ba zai tabbatar da hakokin falastinawa ba a maimakon haka yana ba da shawarar samar da kasar demokuraɗiyya guda ɗaya a matsayin mafita ɗaya tilo da yake jawabi yayin taron musamman na ministocin harkokin wajen ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic a birnin jaddada na ƙasar saudiyya. da aka kira don magance cin zarafi da laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar falastinu Rakti ya jaddada matsayar iran kan falastinu tare da bayyana goyon bayan da tehran ke yi wa palestinawa a matsayin abin da ba za a iya wato mantawa da shi ba arakci ya kara da cewa tare da mutunta ra'ayoyin wasu kasashe 'yan uwa kan batun samar da kasashe biyu jamhuriyar musulunci ta iran tana kan ra'ayinta na cewa wannan mafita ba za ta kai ga tabbatar da hakkin al'ummar Falastinu ba. In ji arakci yana mai jaddada matsayin Iran na bayar da shawarar kafa wata ƙasar ta demokuraɗiyya wacce ke wakiltar dukkan 'yan Falastinu. arakci ya kuma yi kakkausar suka ga yunkurin gwamnatin Amurka na tilasta al'ummar Gaza kaura Yana mai danganta hakan da keta dokokin kasa da kasa da yarjejeniyar Geneva ta hudu. Ya kuma bukaci kasashe mambobin ƙungiyar ta OIC da su aiwatar da irin waɗannan matakai a matsayin wata hanya ta wa gwamnatin sahaniyyan ta dakatar da laifukan da take aikatawa kan al'ummar gaza da sauran ƙasashen yankin ƙasashen iran da kuma iraki sun nuna damuwa kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a ƙasar siriya a wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana matukar damuwarta kan yadda tashe-tashen hankula da ke yaduwa a faɗin ƙasar ta siriya tana mai gargadin cewa wannan yanayi marar kyau zai share fagen rashin zaman lafiya a yankin da kuma ƙara tunzur isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ismail bagai ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran na nuna damuwa kan rashin tsaro ta tashin hankula zubar da jini da cutar da al'ummar siriya da basu ji basu gani ba ita ma ma'aikatar harkokin wajen kasar iraki ta bayyana matukar damuwarta kan halin da ake ciki a makwabciyarta siriya tana mai jaddada cewa karuwar tashe-tashen hankula a kasar larabawar kan iya yin tasiri sosai ga tsaro da kuma zaman lafiyar yankin a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar asabar ɗin nan ma'aikatar ta jaddada buƙatar kare fararen hula daga bala'in rikicin tare da yin kira da a bada fifiko wajen tattauna hanyoyin warware matsalar ta cikin lumana sanarwar ta zo ne a dare lokacin da wasu majiyoyi na cikin gida suka bayar da rahoton cewa an gwabza mun faɗa tsakanin ɓangarorin da ke da alaƙa da gwamnatin hayat tahrir al-sham htc mai mulki da kuma 'yan adawa masu biyayya ga tsohuwar gwamnatin da aka kifar kusa da asibitin alwatani da ke birnin aswaida a kusa da a kudu maso yammacin kasar syria ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta syrian observatory for human rights mai makwabtaka wato mai harkwata a birnin london ta bayar da rahoton cewa akalla mutane 237 aka kashe a yankin gabar tekun Siriya tun bayan barkewar sabon tashin hankalin a ranar Alhamis. Sojojin Isra'ila sun kai farmaki kan wasu masallatai a birnin Nablus da ke gabar yammacin kogin Jordan a ranar Juma'a ta farko ta watan Ramadan. Kamfanin lancin labaran Ikna ya nakalto cewa a safiyar ranar Juma'a sojojin gwamnatin Isra'ila sun kusa kai cikin wani wasu masallatai shida na birnin Nablus inda suka hana gudanar da sallah. har ila yau sun kame wasu falastinawa guda uku a lokacin da suke kusawa cikin nablus rahotanni sun ce sojan na isra'ila sun harba harsashe masu rai da gurnati da bumafime masu guba a yayin da dakarun su suka mame wasu unguwanni a birnin ko a ranar alhamis da ta gabata hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ci gaba da cin zarafi da gwamnatin isra'ila ke yi kan yankin yammacin kogin jordan na daga cikin shirin da gwamnatin kasar ke yi na mamaye yankin a watan yulin shekarar 2024 kotun duniya ta icj ta yanke hukuncin mamayar da isra'ila ta daɗe tana yi a yankunan palestinawa ba bisa ka'ida ba inda ta buƙaci a kwashe duk wasu haramtattun matsugunan da ke yammacin kogin jordan da gabashin birnin kudus to labaran duniyar na fita muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Bankin Duniya ya kesta cewa ana bukatar dala biliyan goma sha ɗaya domin sake gina Lebanon sakamakon barnar da hararen da Isra'ila suka haifar wa ƙasar. Bangaren gidaje na Lebanon ya fi fama da matsalar inda aka kiyasta asarar ta dala biliyan hudu da dugu shida yayin da masana'antar yawon bude ido ta yi asarar dala biliyan uku da dugu shida. sakamakon eh, rikice-rikicen ya haifar da raguwa a ainihin gdp na lebanon na bakwai da dugu daya bisa dari a shekarar 2024 in ji bankin duniya rahoton ya karar cewa ya zuwa ƙarshen shekarar 2024 raguwar gdp na kasar lebanon tun daga shekarar ta 2019 ya kusan kashi 40 cikin 100 wanda hakan ya haifar da koma bayan tattalin arziki a bangarori da dama da kuma yin tasiri ga ci gaban tattalin arzikin kasar. sojojin isra'ila sun fara kai farmaki kan sansanonin hezbollah a kudancin lebanon sun kaɗan bayan kaddamar da kisan kiyashi a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya a watan oktoba na shekarar 2023 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To da lama sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda muke dauke da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin nan na mu koyi harshen farsanci daga nan sai shiri na musamman ɗaya daga cikin waɗanda muka saba kawo muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa sai kuma shirin tarbiyyar iyali sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da zai kasance cika cikamakin jerin shirin na wannan ranar to haka ne zan cewa da ku a yi sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar takwas ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da da biyar wanda ya daidai da takwas ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira ga Mariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru sittin da biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan Maris ɗin shekara ta alif ɗaya da da sittin uku jam'iyyar ba'as ta karbi madafun iko a ƙasar syria bayan samun yancin kan ƙasar syria daga hannun turan faransa in mulkin mallaka ƙasar ta kasa samun zaman lafiya saboda yaƙe-yaƙe wanda ta shiga da isra'ila shekarun 1948 da kuma 1956 bayan haka kuma sojoji sun yi juyin mulki a shekara ta 1961 suka kuma fitar da kasar daga haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙarƙashin jagorancin jamal abdul nasir na ƙasar masar daga wannan lokaci ne kuma sai aka samar da jam'iyyar ba'az a cikin sojan ƙasar syria waɗanda suka yi ƙarfi kuma su kwace mulki a shekara ta 1963 daga wannan lokaci ne suka fara gabatar da jam'iyyar ta ba'az ga mutanen ƙasar majalisar dokokin ƙasar syria ta rubuta sabon kundin tsarin mulki bisa wannan aƙida. masu saurare ko san cewa shekaru 57 da sa gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 ƙungiyar 'yan tawaye ta maro ta musulmi masu neman 'yanci a ƙasar philippines ta fara yaƙi da gwamnatin shugaba marcos shekara ta 1965 ne da marcos ya zama shugaban ƙasar philippines kuma tun daga wannan lokaci ne yake da ran mikiya akan masu adawa da shi da wannan dalili ne musulmin ƙasar ta philippines suka kafa ƙungiyar maro don neman ɓallewa daga ƙasar sannan kuma sun yaƙi gwamnatin ƙasar har tsawon shekaru ashirin a jere daga wannan lokaci ne suka shiga tattaunawa da gwamnatin shugaba marcos inda suka cimma yarjejeniyar sulhu a ranar talatin ga watan satumba na shekara ta alif tara da casa'in da shida shugaba makos ya amince ya baiwa musulmi kware cin gashin kai a yankunan su na mandanao da wanda suke kudancin ƙasar da kuma shigar da su a cikin dukkanin harkoki na gwamnati waɗanda suka hada da wakilai a majalisar dokoki da kuma makamai a cikin dukkanin bangarori na jami'an tsaro da sauran sassa na ayyuka a kasar ta philippines masu saurare ko kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe said jamaluddin asadul abadi wani sanannen malami kuma jagoran gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka na kasashen musulmi an haife shi a ƙauyen asad abad wanda yake hamadan a yammacin ƙasar iran kuma a lokacin karatunsa ya kware matuƙa a fannin ilimin falsafa da ilimin taurari da kuma tarihi baya ga harshen larabci farisanci da turkanci ya kasance kwararre a bangaren turancin ingilishi da faransanci da harshen rashanci said jamaluddin asad abadi ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fara tunani na haɗin kan al'ummar musulmi kuma ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin mulkin mallaka a ƙasashen musulmi shi da wannan babban malamin addinin musulunci kuma mai yunkurin kawo sauyi ya fara tafiye-tafiye zuwa mafi yawan kasashen musulmi tun yana dan shekaru goma sha takwas a duniya tare da yin aiki tukuru wajen haɗa kan al'ummar musulmi sai jamaluddin ya yi ƙoƙari matuƙa wajen tayar da al'ummar musulmi daga dogon bacci da take cike ta hanyar buga jaridu musamman jaridan nan ta urwatul wasuƙa a birnin paris da kuma jaridar nan ta Ziyaul Hafaqain a birnin London. Ya kuma yada ra'ayoyi na neman sauyi da tabbatar da adalci a cikin al'umma. Don haka nema yake adawa da 'yan mulkin mallaka da gwamnatoci masu zalunci. a ƙarshe sai jamaluddin asad abadi ya je birnin istanbul babban birnin daular usmaniya bayan an takura masa a nahiyar turai amma abdulhamid sarkin daular usmaniya na wani lokacin ya shayar da shi guba sannan kuma wannan ya yi sanadiyar shahadarsa sai dai irin tunaninsa da kuma irin ayyukan da ya gudanar da kuma ƙoƙarinsa wajen ganin musulmi sun farka daga baccin da suke yi domin gane makiyansu na gaskiya da kuma tunkarar su da dukkanin abin da ya sawaka na aikace-aikacen ilimi da faɗakarwa ya yi tasiri matuƙa wajen wayar da kan musulmi da kuma shine tushen gugurmayar haɗa kai domin fatattakar 'yan mulkin mallaka wasu ƙasashen musulmin. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan maris ɗin shekara ta 1984 aka bayar da labarin shahadar iyalan hakim a hannun sojojin haya na gwamnatin ba'as ta kasar iraki a ranar 8 ga watan maris ɗin shekara ta 1984 aka buga labarin kisan gilla wanda aka yi wa wasu fitattun malaman addinin musulunci na makarantar hausa da take birnin nijaf na kasar iraki waɗannan mutane dai gaba ɗayansu 'yan uwan juna ne kuma iyalan gidan ayatollah da mohsen hakim bayan sanar da shahadar waɗannan mutane wanda gwamnatin saddam ta kashe su marigayi imam kumeni ya fitar da wata sanarwa wadda take nuna kaɗuwarsa matuƙa akan wannan aika-aika yana mai cewa babu wani abu wanda za a yi tsammani daga wani mutum wanda yake aikata laifi sai dai ayyuka waɗanda suke bayyana fuskarsa ta hakika ta rashin imani da rashin tausayi yana mai cewa irin waɗannan ayyuka ɗabi'a ce ta miyagun mutane da kuma makiya sannan kuma hakan ya ƙara fito da hakikanin fuskar manyan ƙasashen duniya waɗanda suka yi gum da bakunan su tare da kauda idanunsu daga wannan aika-aika duk kuwa da ɓaɓato hukumfan baki da suke yi akan batun kare haƙƙin bil'adama. adama آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na tamanin inda za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sun shiga cikin birnin tehran inda suka nufi wani bangare da ke kudancin birnin tehran inda kuma muhammad ya ga abubuwa da suka ƙayatar da shi a matsayinsa na ɗan ƙasar waje da ke karatu a birnin tehran sun je wani hubbare da ke kudancin birnin tehran inda ya ga yanayin gini da ake yi a masallatai da kuma wuraren ziyara a iran wanda hakan ya zama abin kayatarwa a wajensa sai aka kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id to ma mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. نگاه می کنی کی کنا دوبا الان ینزو نماز سله آن شروع می شود انا پرتا من نگاه می کنم Ni ina duba. Ce. Me. Oyene. Oh, Madubi. Ziba. Mai kyau. Ziba'i. Kyau. ho hastand. Sune suke. آینه کاری ایکن مدوبی بسیار دیوا کوچک کرمی میگوییم منا چوا چگونه یا یا آنها چسبانده اند سو سکلیکا به هم هده دجونا کار ایکی سخت می وحلا هنرمند می فساحه هنرمندان مسو پساها ایرانی نه ایران با دقت دلوره آنها می چسبانند سو سنا لیک هنر fasaha qadimi daɗaɗɗe masjid masallaci masjid ha masallatai ziyaratgah wurin ziyara ko hubbare آنها تزئین می کنند سو سنا قاوتا آنها می پوشانند سو سنا سکاوا دیوار بنگو تمام دکا. آره ای ما می بینیم مو منا گنن روشن می هسکی نورانی می هسکی او می شود شی ینا کسانچیوا همین طور است haka yake عجله کن yi sauri To madalla da aka je waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar yadda ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id inda muhammad bayan sun shiga wurin ziyara a kudancin tehran ya tsaya yana ba wasu abubuwa sai sa'id yake tambayarsa به چه نگاه می کنی؟ الان نماز شروع به این دیوار نگاه می کنم. چه آینه های زیبایی اینها آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم چگونه این آینه های کوچک را به هم چسباندند خیلی کار سختی است آره این کار هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم میچسبانند این یک هنر قدیمی است بله این هنر قدیمی ایرانی ها است آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزئین می کنند تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری میبینیم آینه کاری فضا را خیلی روشن و نورانی می کند. همین طور است. عجله کن. نماز شروع می شود. تو ما دلا. تو انزو کما سه اگر زما دومین جان ونن تتاونا و تو گدانا از کن هرشنگ پارسان چیز اکانم محمد تره تارده fasarta a cikin harshen hausa به چه نگاه می کنی؟ الان نماز شروع می شود. می کلو ینزو زا fara sallah. به این دیوار نگاه می کنم چه آینه های زیبایی اینا دیبا ونم و اینه ایرن ne haka masu اینها آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم و مدوبه ƙanana mu muna ce ma wannan fasahar aikin madubi. چگونه in آینه های کوچک را به هم چسباندند؟ خیلی kar سختی ast ta yaya suka liƙa waɗannan madubai ƙanana da juna aiki ne mai matuƙar wahala آره این کار هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم می چسبانند ای wannan aikin masu fasahar iraniyawa ne su suna liƙa waɗannan madubai ƙanana da juna tare da lura sosai این یک هنر قدیمی است. ونن وتا داددیر فساهر ایرانیاوا چه؟ بله این هنر قدیمی ایرانی ها است. آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزئین می کنند. ای ونن daɗaɗɗiyar فساهر Iraniyawa ce. su suna ƙawata masallatai da wuraren ziyara da aikin madubi. تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند؟ سنا سکا قنان مدوبه اکن دکن بنگای آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری می بینیم ای za mu iya ganin aikin madibi a wurare da dama na ziyara. آین کاری فضا را خیلی روشن و نورانی می کند. aikin madibi yana haskaka wuri sosai. همینطور است. عجله کن. نماز شروع می شود. haka yake yi sauri za a fara sallah To madalla, to jama'a masu ware da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. To amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin a faifai musamman malama julai ta haɗa shirin ne abdullahi salihu katsina da na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare a ci gaba da shiri na musamman akan watan azumi wato watan lamarana mai alfarma wanda sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran yake kawo muku a yau kuma muna tare da sheikh muhammad nura das malamin addinin musulunci a lokaci guda kuma shugaban cibiyar rasulul akram wanda ke birnin kano a najeriya ni umar abubakar kumo na sami zantawa da malamin akan darussa da ake koya a watan lamaran kamar yadda aka sani su ibadu duka umarni ne na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga bayinsa wanda kuma wajibi ne su aikata umarninsa bari mu fara tambayar malam don mu ji ko akwai darussa da fa'idoji da ake samu daga aikata ibadu bisa abin da malamai suke faɗe shine cewa ahkam Allah ta'ala kan kalle maslaha ne a cikinsu sannan abin da ya zama zamanto ta akan kalli mafsada to Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa da lokacinsa da bayansa babu wanda za a yi haka kawai ya ce ɗaura musu wani nauyi wanda ba an kallaci maslaha da wata fa'ida a ciki ba wani zubin zai zama ko ta hanyar hadisai ko ta hanyar hukale muna iya gane fa'ida da ke cikin wata ibada wani lokaci kuma ya to kukalinmu ba su iya isa gare shi ba a lokacin da kukale ba su isa gare shi ba ko mu iya samu haɗuwa ba sai ya to ta ɓangaren ta'addufin mai kai saboda ka nuna ɗanɗan da kai ga ubangijinta da kuma nuna cewa mu mallakarsa muke wato tsakanin bawa da ubangiji ana so ka sami biyayya cikakkiya to a nan ko da ƙwaƙwarwarsa ba ta iya ba ka ta ga maslaha ko kuma sirri da ya sa aka ɗora ma wannan ibadar ta ka bawa nan ne za ka nuna bautarka da ubangijin halitta to ibadu gaba ɗaya akwai maslaha da Allah subhanahu wa ta'ala ya kalla shi yasa ya sanya masa musamman ya tilasta mana to maslaha ce wacce bawa ba makawa yana buƙatar ta mata maka ta mana idan aka haramta mana matsala ce wacce take tilas ne bawa ya nisanci irin wannan ci baya ɗin da kuma matsala da za ta addabe shi. Idan muka dawo kan azumin watan Lamaran wanda yanzu haka al'ummar musulmi suke cikinsa, menene darussa da ake iya samu daga wannan ibada mai girma? Fa'ida ta samun lafiya wanda riwaya daga manzon tsira an wata cewa su sifu mai azumi don mu sami koshin lafiya abu ne sananne cewa zamanin nan namu wasu za ta samu saboda yawan koshi da yawan ci suna fama da rashin lafiya kaddara wani ba wai saboda ci din ba ne amma ya samu da cuta azumi da kuma yunwa akwai wannan fa'ida inda za ka iya samu aiki maka wannan cututtuka ko rage ma kitse da ke jikinta tana daga cikin fa'idojin da za mu samu har yanzu a jikin azumi wato bil'adama dukkanin mu yan uwan ya'yan adam salamullah alaihi muke to wani yana iya samun bukatunsa na yau da kullum wani kuwa bai da shi to a halin muna da wannan marasa galihu ɗin. da masu hali musulunci su ya tanadi wannan yanayi akalla sau ɗaya a shekara su masu hali su bi wani abu na insaniya wani abu na yan uwantaka wani abu da su kaso dukkanin bane adam da juna su domin hali da mara hali wanda sau da yawa a tarbiya in mun zauna ne a fagen nazariya kaɗai a fagen theory ba mu shiga a aikace zama practical ba sai da za ka samu mutum bai ji a jikinsa amma aka tsira ma azumi har ka ɗanɗani yunwa ɗin na wannan sa'o'in da ake daga alfajir zuwa faɗuwar rana zai dare darasi ne babba mutum zai iya samu domin ya to shi ma hankalinsa ya tattata zuwa ga nan bayan Allah ɗin da suke da rashi a rayuwa wanda suke buƙatan taimako. kana har yanzu cikin fa'idodin da za mu samu azumi shine tarbiyya na ruhin mutum ya zamanto kai biyu ne akwai wannan bangare na gangan jiki akwai wannan bangare na ruhi da za ka iya cin abinci ka sha ruwa ka yi tufafi domin ka magance wannan bangare na bukatunka na gangan jiki bangare na madda da malamai suke faɗi a kira shi kuma wannan ɓangare na ne menene abincinsa da menene za mu tarbiyyantar da shi da menene za mu zamanto mun haɗa tashi mun ba shi nasa tarbiyya ɗin da kamalarsa da yake bukata to a nan azumi yana taka rawa sosai wajen gyara mana tarbiyya ta rushe. wajen kusatar da mu zuwa ga ubangijin halitta wajen kusatar da mu zuwa ga shari'a malam ya yi mana magana akan tarbiyyar ruhi a wannan wata mai alfarma kamar waɗanne abubuwa ne za su taimaka wa mai azumi wajen gina ruhinsa da kuma ƙarfafa imaninsa akwai ibada a cikin wannan dare din ya fi matsayin rayuwa alfi shahar to idan mutum ya zama to ya dace ya yi ibada a nan dare sai da zai tsokale ba karamar tafiki da tattali ba ne Allah subhanahu ta'ala zai ba shi wanda ba za ka samu ba an ba a watan ramadana ba irin wannan gare mu mabiya ahlul bait alaihi salam akwai addu'a du'a ah, addu'o'i masu tsayi irin su du'a zaushen alkabir ko alkabir irin su du'a abu hamza irin su du'a istika da ma tsaye da takaitattun irin su du'a kuma dama ce sosai a wannan wata na azumi muna kuma kira ga sauran al'umma din da ahlul bait sun bar mana gado sosai na addu'o'i suka zayyana mana su da addu'o'i suka kawata mana su suka nuna mana ilmin muka daban-daban wannan fage na du'a ta roki Allah subhanahu ta'ala ud'uni astajib lakum ta sami ijaba sannan kuma ga irin tarbiyya da ke cikin wannan addu'o'i din da za su taimaka mana a matsayin mu na musulmi To gashi dai malam ya yi mana bayanai akan darussa da fa'idojin da ake samu a watan azumi. A nan wani shiri ne ya kamata mutum ya yi domin ya sami waɗannan darussa masu muhimmanci. Daga cikin abubuwan da za mu tanade su shine gaskiya shiga da kyakkyawar niyya wannan wata wasu tun daga rajab zuwa su sha'aban ana fara azumin nafila shi ma nau'i ne na sharan fage da shiri domin a tarbi wannan wata na Allah subhanahu wa ta'ala sana a cikin wannan hudu ba da sha'abaniya manzo ya nuni da cewa liyafa ce za mu samu wato Allah ta'ala zai karbi bakuncin mu to idan za ka je ga mutumin da kake ganin girmansa irinka bani adam da za ka je mata matsarwa a cire ka iba kuncinka balantana ubangijin halitta da muka ce a wannan wata na azumi din zai karɓi bakuncin mu Da wata ne wanda ya dace bawa ya tsarkake niyyarsa ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ayyukansa lokaci ne na tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wani kira malam zai yi wa al'ummar musulmi don su amfana da darussan da ke cikin watan lamaran lamarin wahada lamarin haɗin ke wannan dama da allah ta'ala ya ba mu watan ramalana abu ne mai daɗi a ce mai amfani da wannan dama ɗin mun kira zuwa ga haɗin kai mun kusaci juna a cikin wa'azuzzukan mu maimakon mu zamanto ɓatanci muke hari a ciki ya zamanto gyara ne salahi ne kokarin wahada ne kokarin jawo hankalin al'umma ne zuwa ga 'yan uwantaka zuwa ga kusantar juna zuwa ga ƙarfafa danƙon zumunci yana da ke na ayi da muka zo fassara ɗin mu kalle su a yadda suke mu sami darussan da suke karantar da mu muna fata wannan za ta to dama ga al'ummar mu to jama'a masu saurare mun kasance tare da sheikh muhammad nura das shugaban cibiyar rasulul akram da ke birnin kano a tarayyar najeriya da haka ne kuma ni umar abubakar kumo nake muku sallama yanzu kuma sai addu'ar rana ta bakwai ga watan lamaran اللهم على صيامه وقيامه لي فيهن من هفواته وآثاره بدوام بتوفيقك يوم هادي المضلين بتوفيقك يا ya Allah ka taimaki ni a cikinsa da ikon yin azumi da kuma tsayawa don ibada zuwa gare ka ka kuma nisantar da ni a cikinsa daga kurakurai da kuma zunubai ka azuta ni a cikinsa da dawamman ambatonka da taimakonka ya mai shirya da waɗanda suka ɓace. Isoshin rayuwa. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Atullah Shahid Murtaza Mutahari, ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi, ko kuma dai cikin wasu littattafan da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. adala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan salam limami na biyu daga cikin limami masu tsarki ga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma na, farko ga fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mun kawo muku yadda aka fidda imam ali salam da ƙarfi daga gidansa don ya yi bai'a ga khalifa na farko amma ya ƙi amincewa da hakan sai khalifa na farko don tsoron fitina sai ya bar shi ya tafi amma kuma bayan haka sai ya kwace gonar fadak ta zahra salamu alaiha sannan a lokacin da ta nemi a dawo mata da ita sai ya nemi ta kawo shaidu kan cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta gonar kyauta mun kuma bayyana cewa a addinin musulunci ba a ba a tambayar wanda abu yake hannunsa shaida wanda yake neman ya fidda shi daga hannun wanda yake rike da shi zai kawo shaida gonar fadak tana hannun zahra salamala alaiha tun shekara ta bakwai bayan hijira a wani wato adadin za a nemi shaidun amma tun da sun ji tsoron kada aliyu salam ya yi amfani da kuɗaɗen gonar don neman haƙƙinsa sai suka kwace ta ba tare da wata hujja ta shari'a ba mun kuma bayyana yadda gonar ta shiga hannunta salamu alaiha ayar alkur'ani ce ta sauka ta mallakar wa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gonar ta fadak sannan wata ayar din ta sauka da ta mallakar wa Zahra salamu alaiha ana karanta wa'annan ayoyi a cikin alkur'ani mai girma da kuma dalilan da suka saukar da wa'annan wato ayoyin a tafsirin alkur'ani wa'anda suke tabbatar da cewa gonar fadak gona ce ta Yahudawan Fadak suka sulhunta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ta zama tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sannan shi kuma tare da saukar wata ayan ya ba da ita ga Zahra salamun alaiha wasu malaman da dama sun tabbatar da cewa Halifa Abubakar bai kwace gonar Fadak daga hannun Zahra salamun alaiha ba sai don ya karya Aliyu ta ɓangaren tattalin arziki an ce ana girmama mutum ta ‘ya'yansa da danginsa a bayansa, yaya idan mutumin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne mafificin halittun Allah wato ta'ala? Ba sai mun kawo ayoyin Alƙur'ani da suka tabbatar da tsarkin ɗiyarsa Fatima salamun alaiha ba, ba sai mun kawo hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa'anda suka bayyana matsayinta a wajen Allah ta'ala ba. Idan muka ce wannan diyar wannan mutum sharifi ne jika manzon Allah sallallahu alaihi wa ta diyarsa Fatima salamun alaiha ya isa a girmama shi ko da mai yin kuskure ne kuwa tunda ba dukkanin sharifai ne masu mai ba muna girmama jikokin Fatima salamun alaiha a cikin al'ummar musulmi ta yaya ba za mu girmama kakarsu Fatima salamun alaiha ba amma duk da haka Fatima salamun alaiha ta kawo mijinta aliyu da abi talib salam wanda manzon allah sallallahu alaihi sallam yake faɗa dangane da shi aliyu yana tare da alkur'ani alkur'ani na tare da ali salam ya zo ya shaida mata kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata gonar fadak kyauta bayan yakin haibara a shekara ta bakwai bayan hijira banda haka ta kawo ummu aimana wato ɗiyar gidan manzanci wacce da dama sun tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mata bushara da aljanna ta zo ta shaida mata kan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata gonar fadak kyauta amma sai khalifa na farko bai amince da shaidunta ba ya yi watsi da shaidun nata salamullahi alaiha wannan ma ya saba wa shari'a saboda idan ana shari'a kan dukiya ne ko dangane da abin da ya shafi dukiya to ana tabbatar da shi da shaida guda da kuma rantsuwa idan mai da'awa ya kawo shaida guda alkali yana iya karɓan rantsuwarsa ya mallakar masa dukiyar da yake nema ko yake wato da'awan mallakarsa idan ya yi rantsuwa ya wadatar masa da shaida wato biyu don haka khalifa na farko ya sanya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin matsaloli da bakin ciki tun idanunsu ba su bushe daga hawayen wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba lalle wannan ba saka masa sallallahu alaihi wa sallam da alkhairi ba ina ma da a ce ya yi duk yadda zai yi ya kaucewa fushinta salamun alaiha ta yaya zai toshe mata dukkanin ƙofofi na mai da haƙinta amma al'amarin kamar yadda wani babban malami kuma malami a makarantar bagdaza ta garbiya yake faɗawa ɗalibinsa ibn abul hadid mai sharhin littafin najin balaga a lokacin da ya tambaye shi shin fatima Salamun alaiha ba ta da gaskiya ne a cikin al'amarin gonar fadak sai ya ce tana da gaskiya sai ya ce to me yasa bai bata gonar fadak ba alhali tana da gaskiya sai malamin ya yi murmushi duk da cewa mutum ne wanda bai cika murmushi ko kuma wargi da wasa ba sai ya ce ai da ya ba ta gonar fadak don ya san tana da gaskiya da kuwa gobe za ta zo ta ce halifanci na mijinta ne don haka sai ta kauda shi daga kujerar halifanci sannan a lokacin da ta yi hakan bai isa kuma ya ce komi ba don wato ya riƙa ya gaskanta ta tun farko amma wannan al'amarin ya sa khalifa na farko ya yi nadama a cikin sauran rayuwarsa sannan a ƙarshen rayuwarsa ya ambaci hakan inda aka rawaito shi yana cewa ina ma da ban aika aje a farwa gidan aliyu da fatima salamun alaiha ba ko kuma dai wato da sun rufe gidan ne don yaƙi. hakika a lokacin ya wulakanta diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma kwace hakinta ya ƙi sauraron hujjojinta da shaidunta tun lokacin abin yana damunsa a cikin zuciyarsa har zuwa lokacin wafatinsa yana nadamar hakan shi yasa a lokacin da shi da abokinsa suka je suka ji labarin cewa bata da lafiya sai suka je gidanta suka nemi izinin shiga wajenta har sau biyu ta ƙi amincewa daga ƙarshe suka yi tawassuli da imam ali salam ya shigo da su wajenta salamun alaiha a nan ne imam ali salam ya shiga wajenta salamun alaiha ya nema masu izinin shiga wajenta ta ƙi amincewa sai da ya matsa sai ta amince don alƙawalin da ya yi masu zai shigo da su wajenta sannan a lokacin da suka shiga wajenta ta ƙi ta ansa sallamar su, ta ƙi ta yi masu magana sai suka matsa sai ta ce su faɗi abin da za su faɗa sai khalifa na farko ya ce ya ke masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wallahi lallai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sun fi soyuwa a gare ni kan dangina wallahi kin fi soyuwa a gare ni kan diyata Aisha wallahi na so a ce ranar da babanki ya rasu nima na rasu a rannan kada in wanzu a bayansa har zuwa inda yake cewa shin kina ganin da irin sanin da na yi maki da matsayinki da ɗaukakarki sannan in hana ki haƙƙinki in hana ki gadonki sai dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa mu ba ma gadarwa duk abin da muka bari sadaka ne amma zahra salamun alaiha ta karyata wannan hadisin a hudubarta da ta yi a gaban mutane a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kawo hujjoji daga alkur'ani mai girma kan cewa gadon annabawa daidai ne da yake da sauran mutane musulmi da ya kammala maganarsa sai ta juya tana masu magana tana cewa na haɗa ku da Allah ba ku taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Yardar Fatima yana daga cikin yarda ta ba, kuma fushinta daga fushina ba, wanda ya so diyata Fatima hakika ya so ni, wanda ya sami yardar Fatima ya sami yardata, wanda ya fusata Fatima ya fusata ni, sai suka ansa da cewa e mun ji, sai ta ɗaga hannayenta sama tana cewa, Ina shaidawa Allah da mala'ikunsa, kun fusata ni, ba ku nemi yardata ba. har zuwa inda take cewa sannan lalle idan na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa zan kai ƙararku a gabansa sai khalifa na farko ya tashi yana kuka sai ta ce masa na rantse da Allah zan yi addu'a a kanka bayan salloli na wannan kalmominta salamu alaiha zafinsu ya fi zafin duka da takobi halifa na farko ya fita gida yana kuka da hawayensa kuma sun kasa samun yadda salamun alaiha wanda yana daga cikin yadda Allah ta'ala a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa wa Fatima salamun alaiha lalle Allah yana fushi da fushinki yana yarda da yardanki don haka duniya ta kuntata ga halifa abubakar har sai da ya yi kuka don ya rage zafin bakin ciki da ya same shi saboda fushinta salamul aliha don ya kasa samun yardar tsoka daga tsokar jikin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne yardar allah ta'ala waɗannan al'amura gaba ɗaya sun faru a gaban imam hassan alaihi tunda a cikin gidansu ya faru kuma mahaifiyarsa ce wato diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take faɗa musu hakan a gabansa salamun alaihi kuma sun bar tasiri a cikin zuciyarsa har ila yau imam hassan alaihi salam ya ga yadda mahaifiyarsa salamun alaiha ta yi baƙin ciki da wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kakansa sallallahu alaihi wa sallam wato irin bakin cikin da ya kai ga ana buga misali da ita a bakin ciki a tsawon tarihin musulmi wata rana anas dan malik ya shiga wajenta Salamun Aliha bayan wafati manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta kira shi ta ce ya anas sai ya ce na'am ya diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce masa ta yaya kuka zuba ƙasa a kan ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Anas ya fara kuka yana zubar da hawaye don ta tunatar da shi wa Fatima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don Anas yana daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a lokacin da wafatinta salamu alaiha ya zo sai ta kira mijinta Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam ta yi masa wasiyoyi da dama daga ciki ta ce masa kada ya bar wanda baya son ta ya kuma ya kuma nuna mata adawa ya yi mata sallah don haka ne amirul mu'mini salam ya yi mata wanka da jana'iza a cikin dare idanu sun yi bacci sai na 'ya'yanta salamun alaiha daga ciki har da imam hassan alaihi salam suna kallon yadda mahaifinsu amirul mumini alaihi salam daga nesa ya, ya sanya ta a cikin likafaninta bayan ya yi mata wanka bayan ya kammala sai ya kira su su zo su yi bankwana da ita sai suka zo suna kuka suna sumbantar likafaninta a salamun alaiha kowa na kiran umma umma umma a nan ne imam ali salam bayan wa'anda ya kira su don yi mata sallah suka isa tare da wato wa'anda ya kira sai ya tsaya bayan jana'izar ta sannan ‘ya'yanta imam hassan da imam hussein salam suka tsaya a bayansa sannan sauran masoya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi mata a sallah sannan suka sa ta a kabarinta a ɓoye don kada wani daga cikin wa'anda ba ta so su yi mata a sallah su san inda kabarinta yake su zo su tsaya a kan kabarin nata salamun alaiha bayan da gari ya waye mutane sun taru don yi mata sallah sai suka sami labarin cewa an yi mata jana'iza a cikin dare tare da wasiyarta salamu alaiha da dama sun yi bakin ciki da rashin samun damar yi mata sallah imam hassan alaihi salam yana sane da dukkanin wa'annan al'amura a gaban a gabansa masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu ne sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi tarbiyyar iyali masu raro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion boh lakashin hausa tv da ke birnin tehran gani awal kunya ka jagorantar batar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau a cikin shirinmu na yau za mu kammala ne da hirar da muka faro da sale zaria wannan malamin nan kuma babban sakataren masasar shirul azam da ke birnin kano inda yau zai yi mana bayani kan yanayin karatun yara sauraka yana daga abin da za a yi tarbiyyansa a kansa ya san mutunta kayan mutane ba zai je musu wasa da ruwa ba ba za a ji abu ya dauka ya ta wasa da shi wani abu mai mahimmanci ko abin hawa ba zai dauki abin kankare kankare motar mutane an ajiye ba ba zai iya haura katangar eh, kangwayen mutane da sauransu da irin waɗannan al'amura ne waɗanda ya kamata a kiyaye su ma'ana da a koyawa yaro wannan tun a wancan marhala din tun a marhalar shekara ɗaya zuwa bakwai farko ta yadda in aka zo shekara bakwai na biyu za a samu sauƙin tarbiyya wannan environment na ɗaya kenan environment na biyu shine environment din makaranta yanayin makaranta makaranta wata al'umma ce wadda yanzu ya shiga wannan yanayi din kuma ya kamata a lura da ita na farko zaɓin makaranta wace irin makaranta za a zaɓa ma yaro ba kowace makaranta za a kai ba mutanen mai yanzu suna ɗabbaka wannan wurin tabbatar da makarantar yaron su in ya fita ya turanci saboda haka wani lokaci kuɗi mai yawa a kai shi primate school makaranta mai cin gashin kai sannan kuɗi mai yawa saboda yaro ya iya turanci ya iya lissafi ya iya masha Allah yana da kyau ba bai da kyau amma abin da ya shafi tarbiyya da abin da kake son yaranka ya zamanto da addinin yaranka da tunanin yaranka shi kuma a wannan makarantar akwai shi ko babu abin da kake zaba a gefen koyon turanci haka ake son ka yi a lokacin da za ka zaba masa environment na yanayi ne yanzu an kai yanayin da zuciyar shi ta bude kwakwalwar shi ta bude duk abin da abokansa na makaranta da malamansa na makaranta suke koyawa yana dauka kai kuma da kanka ka kai shi je koyo waɗannan abubuwa ba za ka so ka je ka kai shi makaranta ya zo yana sabawa abin da ake koya masa a makaranta ba wani mutum ya taba gaya mana yake cewa sai ga ɗan shi a wannan shekarun marhalan nan ta biyu ya ce sai ya ga shi yana yin kuskure a kicin kuskuren wani abu wanda ya shafi physics na koyo a makaranta sai ga ɗan yana kuskure a haka a kamar da ya shafi kimiyya da yake koya ya kuma kai shekarun yana koyon wannan kimiyya secondary school to da ya ga ɗansa yana yin wannan a wani yanayi ne da ba namu ba ba na najeriya ba ne yake rayu ba ɗan najeriya ba ne yake gaya mana Ya yake cewa sai ce ma ɗansa a ah, kai kuskure ba na wani ce a ba ba <laughs> ai a makaranta ka aka koya mana baban yana son ya koya masa ga yanda ake sai ya ce mu a abin da baban nan yake nuna masa kuskure ne wanda yake ne daidai ya ce sai ya shiru sai ya dauki waya sai ya buga ma shugabar makarantar mace ce sai ya gaya mata abin da ya wakana ya ce ga ɗana na ga ya yi kuskure a kan kaza da kaza da kaza kuma ya ce a makaranta ya koya sai ta ce to ka bari zan yi bincike bayan kwana biyu sai ta kira shi sai ta ce da kai hakuri mun bincika mun tabbatar da kuskuren malamin da yake koya musu physics ne da gaske ne abin da ya koya musu kenan wannan ya sa mun canza wannan malami din mun kawo musu wani malami wanda zai koya musu bayan kwana biyu sai ga dan ya zo baba baba baba ya yake ce abin da ka faɗa da nan shine gaskiya wanda nake yi da nan shine kuskure kaga daga makaranta aka koyo saboda bai gyaro ta fa sai da ya koma makaranta din saboda yanzu idan ya cire haifiya ya kuskurantar da abin da aka koya a makaranta ya dage akan cewa na makaranta ne kuskure har dan yadda da shi to nan gaba kuma dan zai ga zaton abin da ake a makarantar nan anya daidai ne amma da yake da makarantar ne kansu sun san hanyar da suka gyara wannan kuskure din kaga Oba ya kwana cikin sauki ta wani abu biyu yake ishara zuwa gare shi ta ɗaya yana ishara zuwa ga iyaye su zama halartattu kwakwalwansu yana halarci a lokacin da suke a zaɓin makarantun 'ya'yansu abu na biyu aikin hukuma ne da aikin ma'aikatar ilimi ne musamman ya zamanto sun tabbatar da makarantunmu da na masu cin gashin kansu da makarantun gwamnati sun ba da daman da za a samu dama a tarbiyyantar da 'ya'ya kada 'ya'ya su dinga lalacewa rahotanni da ke zuwa mana yanzu akwai abubuwa da ake koyo a wasu makarantun kwana a ƙasar nan waɗanda suke basu da daɗi munanan ɗabi'u kakai ɗanka don ya zamanto ya koyi karatu ne ko yarka don ta zamanto ta koyi karatu ne ba tare da matsala ba sai kuma a dawo daga baya ka fahimci yar ta koyi wani abu wanda ko ɗan ya koyi wani abu wanda yake mummuna ne wannan aikin akwai aikin hukuma da kuma aikin iyaye ko makarantar kwana ko ka kai 'ya'yanku ku tabbatar da cewa wayannan makarantu din kun yadda da tarbiyyarsu in kuna da ɗari-ɗari akan tarbiyyarsu to ko ku kokari ya zamanto kun yi tasirin gyara ta hanyar kwamitin iyayen makaranta da malamai ko kuma ya zamanto kun mai da 'ya'yan naku zuwa wasu makarantu akan haka nake ganin cewa yana da kyau iyaye su karfafa kwamitin iyaye da malaman makaranta saboda tattauna irin al'amuran da suka shafi 'ya'yansu tare da malaman makarantarsu a ringa dacewa tsakanin iyaye da malamai shine ah, ta hanyar wannan kwamitoci din iyaye su karfafa masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion boh da ke karkashin wasu cibi a nan birnin tehran inda za mu kammala jin wa'azin malin sale zaria kan shawarwarin da ji iyayen yara na ka karantar a makarantu masu cin gashin kansu musamman na addini na yi kokarin in kawo tsare-tsare irin waɗannan amma sai na sami iyaye ba su damu da wannan al'amarin ba ko ka aika musu da gayyata sai ka ga iyaye da yawa ba za su zo ba gaskiya kuskure ne wato ya kamata iyaye su hankoro su yi gaggawa wurin yin tasiri a kwamitin iyaye da malaman makaranta da mitin akai-akai su karfafa ana mitin akai-akai an da 'ya'yansu suke makaranta da haka ne za su iya gyara abubuwa za su mai da wannan makarantu za su ba da nasu gudunmawan wajen sanya wannan makarantun su zama a wasu yanayi ne na ba sa rushe tarbiyyar 'ya'yansu ba ma haka nan ba suna ƙara gina tarbiyyar 'ya'yansu ne malaman da za su karanta da 'ya'yansu addini a wannan makarantu din ya zamanto sun bunƙasa wato ma iyaye suna da tasiri akai kai akwai matsala a nan wurin sosai shine wani lokaci kai kana tufka a gida wani lokaci kuma malaman islamiyya suna malaman addini a makarantu kai suna warwarewa kai baka kai danka islamiyyar da za a warware masa abin da kai imani da shi ba amma a makarantar boko sai malaman su zo suna warwarewa to ta hanyar kwamitin iyaye da malaman makaranta za a iya gyara wannan wato ya kamata a tabbatar malaman makaranta ba sa koyawa 'ya'ya su na musamman su iyayen wanda ya saba ba aƙidin iyayen yaya din zaɓin aƙida na yaro har lokacin da zai bala na iyayensa ne ba na kai malamin makaranta ba ne yanzu muna da aƙidu daban-daban muna da ɓangarori daban-daban da suke da fahimta mabambanta kan ƙur'ani da hadisi ni ɗan ja'afariya ne to idan ɗan izala ya zo zai koyar da ɗana ko ba salafi ya zo zai koyar da ɗana koyar da addini me yake koyarwa saboda haka nake ganin cewa gaba ɗaya kada koyar da aƙida a makarantu gaba ɗaya kada koyar da a makarantu in ba za a iya koyar da fiqhul muqaran ba in ba haka nan ba ana son a koyar da fiqh to makarantu su kirkiri fiqhul muqaran kwatanci tsakanin fiqh duk habobin da suke da samuwa a sahar Najeriya ya zamanto an shigar da ra'ayinsu a cikin da fahimtansa a cikin fiqhun da ake koyar da yaro yaro ya koyi wancan ya koyi wannan amma ina koyawa ɗana ɗana a makarantar islamiyyar da nake kai shi da gidana da nake koya masa shine shafan gaba. an je kuma ana ce mishi wanke kafa ne qur'ani ya ce yanzu an rikita wannan dan ko ba rikita shi ba in ya zo ba zai zo da ya wanke min gaba a gidana ba misali haka nan in shafan kadai ne aka je ana koya mishi a makaranta a gidan su wankewa ne an rikita wannan yaron ko ba rikita shi ba saboda haka nan wannan yana daya daga cikin lagos algas wanda sahar mu ta najeriya yanzu muke bukatar mai aiki a kanta musamman a masu bangarori daban-daban masu fahimta daban-daban na addini ko musamman mabiya ahalul baiti muna da aiki Tukur a gabanmu kuma wannan aikin ba zai yiwu ba sai ya zamanto muna da sila da makarantun da muke tura 'ya'yanmu kuma muna shirye mu cire 'ya'yanmu a wannan makarantu din ya zamanto ana so a tilasta musu aƙida wadda ba mu yi imani da ita ba a lokacin shugabancin jonathan akwai wani abu da ya kawo ya so ya sa a share koyar da addini gaba ɗaya cewa koyon addini ya koma cibiyoyin addini wannan al'amari din sai na ga ya fi kawo magance matsalar wasu mutane su zo suna tilasta a a makarantu akwai fa wata takarda da aka kawo mana a zamfara an tanaje ta wai a sa malaman makarantun gwamnati gaba daya su karantar da 'ya'ya a kai shine hadarin shi'a menene wannan hadarin shi'a? din sai aka kawo wasu lamurra suna kashe kaza yaro kwakwalwarsa ba za ta yi daukan irin sannan a cika hatta ƴaƴan 'yan shi'a za karanta musu hadarin shi'a haka a irin tsarin da muke tafiya a kai na Najeriya wanda yake yake mutunta dukkan addinai wanda ya saba ma tsarin Najeriya to a yau dai mun kammala wannan dogon bayani da ya, ya dauko wato shi malam sale zariyan kenan a maimakon sashen hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami sale zaria wani sanannen malami kuma babban sakataren asusar rasulul azam da ke birnin kano da wannan lokaci da ya bada allah kuma ya saka masa da alheri ni kuma awal kunza da ake gabatar da waɗannan shirye-shirye bayan na shirya su yake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake muna cikin watan ramadan ne wannan ya sa muka gaito muku mawaka daban-daban domin su baje mana koli kan irin waƙoƙin da suka yi alfarma wannan wata mai alfarma to barin koma gefe in haɗa ku da muhammad sa'id ardiyani da kuma salar aƙili domin su waje kolin su na irin waƙoƙin da suka yi albarkacin wannan wata mai tsarki da fatan masu yansu gyara zama kuma za su ji daɗin shirin da yake waƙa bakin mai tafi daɗi to ga fili ga mai doki a lafiya. عاشقانه رجعت لحظه های مقدس دیدار تا سهر با امید بخشایش چشم مشتاق این لحظه های بیم و امید لحظه های مبارک شب قدر می درخشد در این شب روشن ماه رخسار عاشقان چون بر gaishe ka Muhammad Sa'id Ardiyani da kuma Salah Aqili a cikin wannan waka da ku gabatar mana inda ka waƙe watan Ramadan da kuma irin abubuwan da ake yi a cikin wannan wata mai alfarma. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya karɓi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu a cikin wannan wata. Zan nan zamun shirin a nan saboda lokaci ya riske mu. Sai a biyo mu a wani shirin na gaba domin jin mu ɗauke da wani mawaƙin da daban domin shi ma baje na shi kolin kan irin abubuwan da tanadar mana amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da shi ne ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. تو رقم با من بمان تا انتها مرا رها مکن در این سیاهی خدا مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا می میرم اینجا بی هوا مرا رها مکن چو کشتی شکسته ای که غرق می شود به حال خیش ناخدا مرا رها برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها نکن مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان خدای من در این هوا مرا اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم ولی به جرم این خطا مرا رها